wai kan ɗaya kuwa uwar honda zan sai miki ba yar honda ba don na san idan babarta tana nan za ta fi arhatin da tsohuwar ce a sayan min uwar to to yanzu in ba shirme ba ni ko sufundi da mutigadi ba ni da su na keke ma balantana babur balantana a je ga mota amma ki yana magana wani sai miki wannan in sai miki in sai miki wata wata wani wani yar Honda shi yasa na ga miki waran sai miki wata in ma tana nan dan Allah in ka fita ka so mu uwar ka kawo cikin gidan nan kaga idan ba zan hauta ba in dai na kafa hudu ci dan Allah je ka so mu amma sadiya yanzu kina so ki ce min karatu ya fi aure? ba wai ina nufin karatu ya fi aure ba ne ba amma kawai kuma yana buƙatar nutsuwa kuma kamar yadda na gaya maka sam ni ba da wata nutsuwa a tare da ni in dai akan magana aure ne a yanzu babu wayar ba mu kullum motar bare motar da ke za zaki je ki dauko a cikinta hmm? ba mu kulli babu waya babu mota ina suka je ne same su gaskiya ni karibu na gaji gaskiya ni na gaji gaba ina gargane maka wallahi Allah cikin zuciyata na fara da na sanin ka wannan irin tashin hankali ne wannan masifa ta yau daban ta gobe daban haba mana dan Allah wallahi ba ka min adalci hmm, a dalilin fa in burge ka fa na tashi na je na salwantar da tawa na je um jibrin abin da yasa ne kiranka na kirawo ka ne dan na baka shawara kuma ka tsaya ka saurare ni sosai maganar so da kake wa sadiya ka ajiye shi a gefe ka kyale ta ka tafi ka je ka nemi yarinya wacce take son ka kana son ta ka aure ta ba abin da Allah ya rage ka da shi kana da komai kana da yadda za ka yi haka sadiya ka kyale ta tunda dai hankalinta yayi wani wajen ka kyale ta ka rabu da ita gaskiya kawo idan aka yi haka ni ba a yi min adalci ba kawo kawo ni da ban taba aure ba ni ya kamata a ce a zo a daidaita da ni balle shi wancan ɗin da yake so tuni ma fa ya riga fa ya yi aurensa ye eh, yaya za a ce ni in haƙura a halin ni da ban taɓa yin aure ba kawo haba kawo idan aka yi haka ba a yi min adalci ba kawo ai kamata a ce da ni za a zo a daidaita eh yanzu ka dubi kamar sadiya kawu da wayanta da kudinta da kadarorinta hannu ba inna bata je ba ta zaga duniya amma kawu wai a ci nan gaba akan wancan wai ta ce za ta zo a ta biyu kawu ai ita kanta sadai ba mata adalci ba kawu an ya kamata a zo a daidaita ba wai ni ne zan yi haƙuri ba kawu shi su ne dai zai haƙuri tun da shi ya riga ya aurensa ba kawu duba jibril na sha ja hankali na sha ja kunne idan ka zo guri na ka daina irin waɗannan maganganun kar ka manta ni ma fa kawunka ne kuma babanka ne ka gane amma in ka zo sai ka dinga faɗa mun baƙaƙen maganganu wanda yake eh, ba na jin daɗin su to daga yau sai yau ina so in faɗa ma cewa kada ka ƙara zuwa mun da wannan magana duk da cewa ni na kirawo ka da in maka a bayani a matsayina na babba wanda zai zama ma alheri amma ka kasa ganewa ka zo kana faɗa waɗannan irin maganganu shi kenan kawo ka yi haƙuri ka yi haƙuri allah huci zuciyarka ina neman a kan abin da na faɗa amma kawo ina son a bani wata dama guda ɗaya kamar yadda na nema a baya ni ma in jarraba tawa sa'ar kawo ina hikimomin da dabarun ko da ta za ta cimma ruwa. Shi kenan yanzu ka zama jarumi, dama haka ake so ɗin ka yi, ka kasa ganewa, kake tunanin ka yi kawai ta harbata mati za ka bi ka samu abin ta yadda ka ga dama. To, idan wannan ne, na yadda na amince maka, amma ga shawara da zan baka. Za ka gwada dukkan basirar da ka ce za ka gwada to ka gwada basirar da take Allah bai hana ba wadda addini ya yarda da ita sannan kuma ba ta tashin hankali ba ka ba a sannu ta hikimomi da irin yadda ka ga za ka iya amma duk waɗannan abin guda biyu kar ka jarraba su a cikin dabara taka da kake tunanin za ka gwada a nan ma na baka shawara shikenan ba matsala kawo zan ji a yi haƙuri yau ba wanda sai an ji kullum ka zo magana yau daban magana gobe daban ta jibi da daban ta za ta Oh, yeah, you know. Lafiya ƙalau anti amma ba lafiya ba. To ai ni ban ga alamar damuwa a tattare da ke ba saboda gashi nan jikin ki dai ya nuna in ban da sheki na amarci da kike babu wata damuwa da ta nuna a fuskar ki. Kike fi ki ga alamun ina cikin damuwa ba? To me ke damin ki? In ta karibu ne. To yau kuma? A'a kin sani na san ki da mummunan fassara kakki tunanin wani abu akan mijina ni ba komai. ba komai to ai na ga biki saba kawo min karasa bane ba karasa na kawo ba to faɗa min meye matsalar kawai dai kawai dai tsoron gaya miki nake in to wallahi kin san har yanzu bai gaya mu wayo shi ba har yanzu ya ki gaya mu shi attajiri ne ko ba attajiri ba wallahi shafa kina da matsala har yanzu kurciya na tattare da ki bata bar ki ba saboda me mutumin nan wace gaskiya kike son ya gaya miki tun kafin ya aure ki kin san waye shi kuma kun yi auren nan ba kwana daya ba biyu ba kun kusan wata ya kamata a ce kin gama karanta wane ne shi dama ba shi ba shi da shi ba mai arziki ne ba ha ya kamata ki fahimce shi mana akwai shi yasa nake na gaya miki ne, har tsoron gaya miki nake saboda ke kwata kwata in na miki magana akan karibu ba kya faɗin alkhairi mm. mijina mai kuɗi ne kuma na gaya miki yabbuwa kawai dai complain din da nake miki shine har yanzu yana ta wana ne na ta wana ne bai gaya min mun waye shi ba to ai ba ma wannan ba ma zuwa yayi ɗasu ne yanzu yana gaya min wani magana antin da ce miki me mai hmm? motan da yake hawa ma an kwace an kwace ban gane an kwace ba barayi ne suka kwace masa mota ko kuma me yanda dai saba ce min dama motar haya ce to wai kuma wacce yake ɗauka ne ko wanda yake ɗauka ko kamfanin da yake duka ne wai sun kwace mota kuma ni he na yi tunani na ga kai ba ma gaskiya bane ya je ya bada jinginar motar ne ko ya kai gidan abokin shi ina ji da wata kida sai mun haihu sai ga ya gaskiya <laughs> Allah ya kyauta kin ga yanzu ya tabbatar miki da cewa shi dan tasi ne gaskiya anti ne ban aure dan tasi ba irin kuma dan tasi yanzu dai ba wannan ba kin ga dama ana shirye-shiryen kawo miki gara daga gida tun da yanzu mijinki ba shi da sana'a kin ga garan nan ta ishe ku ku lallaba ku ci abin da za ku ci kika iyakacin gudun ruwa ruwa zan yi anti kin san kuɗi nake ni kuɗi ko ba zan ci ba ina filo da shi suna faranta min zuciyata ko ba zan ci ba don haka ni kayan gara ina mu ne amma ku kin gani ko da kin jawo kanki abun kunya da surutu a cikin a gurin dangin mijinki da kuma makota saboda in an ka dinga ya madidi da ke a bakin duniya cewa kin sai da garar da aka kawo miki daga gidan iyayenki sai zaki je ki ga makota kenan anti ta ya zan gaya masa bayan kowa zai san an kawo miki kayan garan nan ai kafin a kawo miki gara sai an gaya mu dangin miji kuma makota ma sai sun san cewa an kawo miki gara tunda ba mutum da ya su zo ba tun daga gidan dora a ka za ku yi ku bi lungu lungu da aka kawo ni na makota kuna nuna musu kun kawo da za a kawo ki gidan nan ya aka kawo ki ba sai da duniya ta sani ba to haka ake kawo gara ma makota sai sun sani ni yanzu kin gaba wannan ce ta gaba na ba akwai wani business da ya taso in dai kina da ra'ayi sai ki shiga business ne da za a fara kina zaune a kwance a ɗakin ki sai dai ki dinga jin yan kuɗaɗe na shigowa an canji kawai hannun jari za ki saka ki wa mijinki magana tare da lallaba shi ki tambaye shi ya baki in kuma ba shi da hali tunda kin cira ki sai da gara ki sai ki siyar ki sa hannun jari ni ma abba nake son da lallaba ya banni in jefa hannun jari a ciki yawa anti amma ko bacci nake ji ko bacci nake yi sun ga alatin a cikin wayata na gaya miki ni ma yanzu nan jira nake kawai abu ya amince min in sa hannun jari a ciki ina sawa sai dai ni ma in fara ganin yan canji tunda ban ga amfanin da nake a gida ba daga aikace aikacen gida shi kenan. kamar nawa ne kuɗin da ake sa. Hmm, to gaskiya abin da ban sani ba amma zan tambaya idan na tambaya an so sai ki tambayi mijinki ya ki lalaba ki ba ki jari anti hmm? kanki iya ja <laughs> shafa shafa ka zuwa banza gidan nan anti mm. to ni ki jiro da safi ni aiki da ah, Barka Ya na ga haka kuma? A'a ni na zo gurin Hajiya Sadiya ne ina so mu dan sake magana da ita saboda game da wannan abun da har yanzu yake ta dan min yawo. dama da ina ganin yanzu watakila za ta dan dawo nutsuwa ban san me ya faru ba nake so mu zo mu sake tattauna da ita wai kai baka san halin da ake ciki ba ne baka san neman ka ake ba gaskiya ne eh ba sai an sha wahalar danki ka eh kaga ka hutashe da su kenan kaga hankali kwance wannan shine ake cewa mara ba gasashi kura ta ga bakin jaki kaga ba wani wahala tunda za a je neman ka ga ka zo har gida wai nema na laifi ake mu nema na laifi mana kama ka za a yi in ka san tukunyar dambu haka za a ɗauri ka ya eh, inda ka san huhun goro haka za ma ɗauri har sai igiya ta rubu ka tabka adi ana neman ka kuma ka tashi ka kawo kanka ka ga ba wani wahala kenan jibson ni fa ban fa fa ne ba fa har yanzu fa kaga ko ma me kai kai ka fi kowa sanin abin da kai yanzu gidan nan yana nan a cike yake da mutane damkar kuma duk ta yadda za a yi a kamo ka ake yi neman ka ake faruwa a jullo wanted haka ake neman ka wasu sun fita yanzu suke nan ake nan ake raba su sashi sashi sassa sassa inda za a je a samu inda kake kuma sai ka tashi ka kawo kanka subhanallah ni ban san abin nan yadda yake ba fa ni ban san me ne ba dai yanzu ba ake wannan maganar ba to idan ma baka san me kai ba ma dai na dai gaya maka ka janye jikinka daga gidan nan kar ka kusanci wurin nan sannan kuma abu guda ɗaya daidai da layin waya da kake amfani da shi ka cire ka daina amfani kaka kuskura a kirawo ka ka daga saboda kana bari ana kira to an samu matsala kama ka za yi tana yin kara walau ka dauka wala baka dauka ba ma kawai ka zo hannu saboda tira ka za a kamo ka bai kamata ka zo ka kawo kanka ba ai wannan abin da aka yi ma taimaka ma nake yi saboda in sanar da kai yanzu eh, ma kashe ta zanyi zara layin gwaran canja wani yau ka wani zaɓe eh, nan da ba kai tafiya ka kawo ka kashe cire layin ka kashe ka cire layin eh, ka cire layi ka canza waya a daina ganin ka kar a neme ka a gani Son da zuwa. Yawa. Kada. Ya na ganka haka. Shafata abubuwa sai addu'a. Kullum kullum to ya za a yi abubuwa sai ta barbarewa suke da ɗai. Abubuwa sai ƙara ta'azzara suke wasu iri daga wannan sai ka ji wannan daga wannan sai ka ji wancan. Abin ni kai na ɗaure man ka yake. To, da wanne ka dawo kuma? Tunda ni dai na saba. Yanzu na fahimci kullum ni dai tun da na zo gidanka a cikin damuwa nake ni dai a gidanka ban san ran da zan tada nama ko maɗa ba E, kullum a cikin damuwa in ka fita fargaba nake ka dawo in ka dawo fargaba nake ka zauna haba yau kuma me kai ko me aka ma a to yanzu dai kika gyara zance ke ah. ce me ne a rayuwa sarra ba lalle bane in san me ka aikata me aka yi min dai har yanzu ban san laifin da na aikata ba to ni dai kawai na san jarabawa ce kuma na san Allah yadda yi eh, wannan yana daga cikin imani yadda da kaddara eh. mai kyau da mara kyau dukan su imani ne to ai ni abin da baka fahimta ba har yanzu baka gaya mun me me ya dawo da kai jikin ka a sanye haka ba bayan na fita ai na gaya miki abin da ya faru dai ko mm, eh. a inda nake aiki an mm. karbe mota karkashin zolaya <laughs> mm. to Allah ya sa mu dace amin to naji na koma dama wadda nake tukawar ai mace ce kuma ita ce mai kamfanin da nake aiki to na je na same ta har gida domin in ba ta haƙuri kuma ina so na ji takamaiman dalilin da ya sa haka ta faru da ni to ina zaune ina jiranta sai kuma ga shi ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin wanda shi kuma ɗan uwanta ne izo suke na a gurin yake gaya min cewar yana ganin mafi kwanciyar hankali in bar gurin saboda maganan ma da ake yi an saka ma jami'an tsaro ne ma za su kama ni kuma gashi na kawo kaina Karibu a kama ka. Ya zan yi haka na gudu. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karibu a kama ka. Wallahi ban yarda da kai ba Kabiru. Karibu zargin ka ma nake yi. Wallahi ni na ma fara ma tsoron ka. To kaman ya? Yaya ni da aka abu kuma ina magana kin ga magana wai zargi na ma kike wake. ke? Hawa Karibu. Haba. Hawa Karibu. Ta za a ce an fara neman ka da 'yan sanda. Gaya miki bare. Lalata min ciki kake na ran zai da girma. dama sun kina jin gudawaki ba ni na saki ba ta ce wani na lalata miki ciki dama da buta na tarar da ke a hannu wani irin abin ne wannan haka ana zafi ino ya kuna ke an aure ki dan a samu salama sai ƙara tare min da hankali kike ba kuma akwai Allah Allah yana sanar da ni zan warware ne wata sha Allah ya zan yi ina jarabe ni Ah, kawu. kamar yadda ka shawarce ni, na tsaya na yi tunani sosai a kai, na kuma gane cewa Karibu ba shi da wani laifi. Tunda ni ce ban yi mishi bayani ba tun farko. To amma na kirawo shi a waya, mm. saboda ya zo mu ɗan tattauna da shi. bayan kuma na kirawo shi ya zo da na fito kuma sai na ga ban same shi a gurin ba sai jibrin na gani bayan fitowa na shine nake ganin kawo ko kai za ka kirawo shi ina ga kamar idan ka kirawo shi ka yi shi magana kamar hakan zai fi maimakon ni na ce zan yi magana da shi To, um, sadiya kamar yadda kika sani, Karibu dai ni kaina ban san shi ba, sai a lokacin da ya zo wannan neman aiki muka ɗauke shi a wannan matsayin aikin da muka ɗauke shi a kamfani. Kuma abin da ni ne sha'awa tattare da Karibu mutumin kirki ne tun a farko na fahimci shi a haka, kuma jajirtacce ne. wajen tafiyar da aikinsa wannan shine sanadi shine dalilin da ya sa nake ƙaunar ƙaribu na kuma yadda da cewar ba zan samu saɓani da shi ba to wannan shine dalili amma sadiya me zai hana ki sake kiransa kamar yadda kika kiransa ya zo ki sake kiransa a waya ki ji in ya zo kin ga sai ku ci gaba da magana ko ki tattauna su ku tsaya ku yi magana sosai tun da dama ba a sami yin magana ba ko koya kawai idan na kira wayan shi kwata-kwata baya shiga ban san me yasa ba to babu damuwa a yanzu dai za mu ci gaba da bincike ko kuma zan ci gaba da nema har Allah sa a yi muwafuka a kan haka. Gashi kuma ni yau insha Allah da yamma zan yi tafiya saboda jirgin yamma zan bi. Yau ɗin ku? To, ba zan gushe da yi maki addu'a ba, kuma kin san kullum da mai yi maki addu'a nake ta fatan alkhairi, da fatan Allah Ubangiji ya sa. ai tafiyan nan a sa'a kuma abin da aka je nema Allah sa a dace a same shi Allah kuma kiyaye to gaba ɗaya ma hanyoyin da ake bi a shi shiga aljannan ma ke ban san ta inda ma za a bi ki shiga ba kullum ki na guma min in na dawo ina so in ga na samu abin da nake nema da zan samu na wuce ana ta bayani akan sai an daga kafan nan za a shiga aljanna amma ke da kanki kike daukan kafarta kike da rango a gurin da za a daga miki ki shige A gaskiya magana ta gaskiya kawo. Ba zan ɓoye ma ba. Ina matuƙar son ƙaribu. Idan har ya dawo ɗin kun yi magana da shi. Ina ganin ba matsala. Tunda ina son shi, zan iya haƙura idan har zai amince. Ko a ta biyun ne sai na zo. Wai me kike yi har yanzu da biki ɗora abinci ba? Duba fa dare yayi abincin dare kina mace ba ɗa ba jika? haba dan Allah dan Allah ba wata uwar ma me kika tsayayi da biki abinci da wuri ba ba maganar kuɗin hannun jari kike magana ba mm-hmm. to ina tabbatar miki gobe iwar haka na mallaki wannan kuɗaɗen a hannuna ina nan zan faɗa miki cewa mijina ya bani wannan kuɗaɗen